والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه karkatar da fa'il ya koma fu'al to ba ya sarrafuwa idan mutum ya karkatar da fa'il ya koma fu'al to ba ya sarrafuwa misalin zuhal daga zahir ne zahir ya koma zuhal zahir ya koma suhal a gani ya zama a adul kenan an tsohon umar tsohon amir ne kuma umar amir umar zahir zuhal zahir zuhal to an juyar da fa'ilan ya kuma ku'al kuma baya sarrafuwa an gane ku misalin zuhal wal a'jami yusri za ka bin hukmi wa isma'ila da kuma wato ajami wato suna wanda yake na ajabawa sunan da ba na larabawa ba misalin mika'ila haka nan a wajen hukunci da kuma isma'ila mika'ila isma'ila ibrahima ishaqa duk sunayen da yake na ajabawa, su ma ba sa sarrafuwa eh ra'aitu ma'aji karima wato haka za sunaye guda biyu lokacin da aka yi musu tarkibi ina ruki ba ko jin da aka musu tarkibi kamar cewa kamar cewa larabawa ra'aitu ma'adi kare ba na ga ma'adi kare ba a wannan ma'adi da kuma kare ba wato an yi suna guda biyar na suna ɗaya an gane ta irin wannan shi ma baya sarrafuwa duk wurin da yake murakkabar tarkibin mace shi ma baya sarrafuwa. Eh. Wani ba ya ala alastilafi fa'idi a hayana daga cikin shi abinda ya zo kan ma'aunin fi'ilana alastilafi fa'idi a kan ma'aunin a kan bambancin fa'un ɗin shi in ma fa'un ya zama to kasara ko ya zama to fata ko ya zama don ma fi'ilana fa'alana fulana a gane kowanne daga ciki Da تقول مروان أتى كرمانا za ka ce marwanu a ta marwanu ya zo wajen kirmana kaga kirman nan marwan fa'alan nan kuma kirman wa rahmatullahi ala usmana rahaman Allah ya tabbata ga usman fulan وإن أدل أدل أدلت فائلا wa in adalta fa'ilan ila fu'al lam yansal idan ka karkatar da fa'il zuwa ga fu'al baya sarrafuwa mu'arrafan mislu baya wato ko da yana da ma'arifa wato yana da ma'arifa misalin zuhal wal da suna na azamanci misalin hakanan a wajen hukunci ismaila ka za ka ismaila fi hukum wajen hukunci da ɗaya ne hakanan sunaye guda biyu lokacin da aka yi tarkibin sa kamar cewar su ra'aitu ma'aji ba? ko ra'aita ma'aji ba, shi ma wani baya sarfuwa daga cikinsa akwai abin da ya zo kan ma'aunin fi'ilan a kan saɓanin fa'ul ɗin shi wani lokaci wato kana cewa marwan a takarwa a kirmana marwan ya ji wajen kirmana rahaman Allah ya tabbata ga Usman marwan kirman Usman alaƙa da fa'i سر الأمر yana kasancewa kaɗan wato shi taki da yake magana ko in ya kasance bayan la annafiya ba a cika mai ba amma akan yi au ma azza'ida ko bayan ma azza'ida allati alas lam tuzbak bi in ashrafiya lam tuzbak wanda ba a rigaye shi da in ashrafiya ba Wata wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina wanda ba ta samun wanda suka yi zalunci a keɓance kaga la tusibanna a gani kaga an bai ta'kidi a bayan nafiyu an yi ta'kidi bayan la an nafiya an gane ku amma wannan takidi kalilan ba a cika yi ba amma aka yi na'am wa inda ma ukida ma annabi ne annahu a adatu na surata wato an bai takidi tare da bai korewa domin ya yi kama da wato na nahayi ya yi kama da shi la'in nan ya yi kama da la'an nagiya, shi la ne nafiya amma ya yi kama da la nagiya an gane ko a wajen sura wa kauli إذا مات منه سيد ترقته ومن ومن ومن أي ما يتبين تسبيحها. Iza mata minhum sayyidun sarakabuhu wato idan shugaba ya rasu to dan shi yana satar da ko yana gadon abin shi. Wamin idace daga cikin wato icen daga cikin eh, ice mai kaya ma yambutuna shakira a kowanda yake tsirar da ainihin mara kaya daga cikin ice mai kaya a kowanda yake tsirar da mara kaya an gane ku? tsara wannan ma yambutuna ɗin nan ma yambutuna shakira na kaga wannan ma nafiya ce amma ko sai gashi an yi ta'kidi ko kuma an ce ta'kidi kadan ne ba a cika yi ba eh daga kauli hakim qalilan bihi ma yahfadu laka warid idza nala ma kunta tajma'u maslama eh qalilan bihi ma yahmilan laka warisu ma yahmadan naka warisu wato da kadan ne magaji ke yabanka da kaɗan ne mai gado ke yaban mutum a kan dukiyar da kama masa an gane ya yi nala magnama mai makunta tajma idan ya samu ganima daga abin da ka zama to kana tarawa an gane da kaɗan ne mai gado yakan yabe ka idan ya samu ganima daga abin da kake tarawa kuma shi wani ka tara mai dukiya ya samu ganima amma kuma ba zai yabe ka ba anan an sa kalilan biyi ma ya hamadan naka ma ma nafiya a gari to kaga an sa ta akidi kuma to wani ta akidi kalilan bai da yawa sosai a wannan kalilan au kalilan biyi ma ya hamadan naka su idan ma mimma kunta magana ma. idza nala magnama ma kunta tajma kaga wannan ma din ba nafiya ba ce. ma ce za'ida qalilan biyi da kadan ne ainihin ya hamadan laka warisu bai gado ya yabe ka wannan ma din za'ida ma za'ida fil jabi shi ma din na a cikin duka wato za'ida ce wa shamila a ba da ruba ya kunshi waƙi a bayan rubba wato ya kunshi mai aukuwa bayan rubba kenan mai aukuwa bayan rubba kamar cewar ainihin juzaima al'abrash wato rubba ma علمي ترفعت wato aufaitu fi alami wato da yawa rubama aukaitu bi alamin tarfa'ana sau bi shamalat wato da yawa na kan dubbaru wani tuta tutoci wanda suke daga tufafi na ta bangaren arewa kuma tarfa'ana shamalatu sau bi wanda iskan arewa ke daga ainihin tufafi na an gane ku? Ah, rubama aukaitu bi alamin tarfa'ana tarfa'ana tarfa anna saubi a galibu da yawa nakan dubbari ainihin tuta wanda tarfa an anna shamala tu saubi wanda iskar arewa ke daga tufafina وبعضهم بيئها بعد حال المدن فكذا وانا باي ربا لبو ربا باع أو بيت في ألم ترفع tarfa an na. saboda wannan rufa din eh wa a mana'aha ba'daha amma wasu daga cikin malamai sun hana bayan ta sun hana bayan rufa limudi ba da rufa ma'ana saboda ne bayan rufa yakan zama to maji ga ma'ana bayan rufa kasan kamata shi bayan rufa sun fi'ili ya zo ya tsaka zama maji ne to kuma ai ba a yi wa maji ta akidi ko wa zo hun bi darura amma wasu sashen malamai sun keɓance shi da lalura cewa da lalura ya halatta eh. kenan wancan بسم الله الرحمن الرحيم الوقوف في خطأ سبيل عن حدود الله مغفور wato aukuwa cikin kuskure a wajen hanyar kariya ga addinin Allah an gafarta shi idan mutum kokarin kariya ga addinin Allah sai ya auka cikin kuskure to an gafarta mai kuskuren idan idan ya faru ga mutumin da ya san ka'idojin shari'a malami wanda ya san dokoki na shari'a sai yi wannan kuskuren la an mutahaddisi jahili ba wai mai hamasa jahili ba in dai mai hamasa ne jahili saboda kishi zai kuskure to ai dama jahili ne kuma dama mai hamasa ne an gane wannan ko to wannan ba shi da izini ba shi da uzuri domin shi mai hamasa jahili gangan gangan ne shi an gane ko kamar mutum ne ya ga likita wani ne ya zo asibiti sai ya ga wani bai da lafiya da ya ga bai da lafiya wannan na ta wayo ciki na wayo ciki na wayo ciki na shi kuma zai ce wanda yake damun lafiya to lai ciwon ciki ne wato kamar appendix ne ko wani abu za a mai operation kace to ina likita kace ai likita ne yake jira likita tun safa bai zo ba mu gaskiya bawan Allah yana jin jiki kawai sai ce ina ina wukan fida kawai sai ya karɓi ƙwafi kawai nan take kafin ka ankara kawai ya fiye da bawan Allah yana fiye da bawan Allah sai ce to wannan shine iya abin da zai iya yanzu abin da za a yi bari a bara a jira gida yin haya ƙara sauran na fatan gano wannan kaga wannan mutahammis ne jahil mai hamasa ne jahili ba shi da ilimi kan al'amarin kuma yanzu ya shiga to wannan in ya yi kisan kai ya biya diya saboda ba fannin shi bane ya shiga na'am alƙadiru ala izalati munkar bi qawlin aw fi'lin wato mutumin da yake da iko wajen kusan da munkari wajen magana ko aiki ya zan wajibi ya kusa da wannan munkarin wa haka zaman la yastati illa izalati ba'd al haka nan wanda ba shi da iko sai dai ya kusa da sashen munkari dole ya yi wannan shi ma yajibu alai an yazila ma yastati ya zama wajibi gare shi an yi zila wato ya gusar da ma ya saɗi wa izalatan ya gusar da abin da yake da ikon gusarwa domin ƙa'ida tabbatacciya wajen malaman wasu usul fiqi innal maisur la yasqutu bil ma'sur wato lallai abu mai sauki ba ya faɗuwa da abu mai wahala innal maisur la yasqutu bil ma'sur lallai abu mai sauki baya faduwa da mai wahala wato nan, idan ya zama tukana kana da ikon gusar da abubuwa akwai mai sauki akwai mai wahala sai ya zama to ba za ka iya gusar da mai wahalan ba amma kana iya gusar da mai saukin sai ka yaya sai ka gusar da abin da zai yi ko da haka mutumin da yake da ikon gusar da munkari da magana ko aiki ya zan wajibi a gare shi wannan haka nan wanda ba shi da iko sai dai kusan da sashen munkari sai ya kusa da abin da ya sawaka abin da kuma yake akwai wahala a gare shi la kallifin Allahu nafsan illa wutsaha. to wannan zai zama turaddi ga wasu daga cikin kamar yan hizbiya kamar yan ikhwanul musulmi da irin yan hizbut tahrir suna yi wa ahlus sunna raddi cewa yan ahlus sunna sai su ringa magana akan barin gemu su ringa magana akan tsage wando su ringa magana cewa Allah yana sama alhali ga turawa na ta kashe mu ga yahudawa na ta kashe mu wai a tunaninsu wancan shine abin da ya kamata mu sa hankali ba wannan ba misali to kuma abin da suke magana a sa hankali ba za mu iya ba kuna da yaki tunanin mu yaki america domin ta daina cutar da mu ta karfin mu a yanzu misali amma abin da za mu iya shi ne muna iya yin wa'azi gare ka kamar gizo muna iya yin wa'azi ka ɗage wani muna iya yin wa'azi mata su fara hijabi muna iya yin wa'azi kaza Allah yana kama da sifofin Allah gaba ɗaya to shin su ana tunanin a daina yin wa'azi akan wani abubuwa tun da dai mun yi magana kan wancan ku bai wani ya kace ko ko ahlus sunna kawai sai ku ta wa'azi kawai akan abubuwa ƙanana abin da yake magana babba a wajen shi shi kanshi ba zai iya ba sai dai ya tono rikicin da daga baya zai zama tono nadama ga kanshi da kuma sauran al'umma almuhim dai idan ya zama to akwai wani abu wanda yake ya kamata ka canza shi amma abin na da wahala sai ka sha wahala za ka iya canza shi to kuma ga abin da yake za ka iya canzawa cikin sauki abin da ya kamata ka yi kawai ka yi wanda za ka iya sauran kuma ka ba wa Allah an gane wannan ku wannan ka'ida ce mai girma sosai kuma mai amfani da yan uwa misali kada mutum ya zo ya ce dole wannan abun wannan abun da ba zai canza ba zai ka canza shi yanzu mu dauka manzon sallallahu alaihi wasallam da ya zo maka yanzu ya zo gumaka ɗari uku da sittin a ka'aba kullu rayi da ya zo ya zo gumaka ɗari uku da sittin a ka'aba sai manzo Allah ya ce to na zo ne dama don faɗa da gumaka yanzu dole ne in cire wayannan gumaka a kawa. kaga idan ya faɗi wannan to zai iya yiwa ya sabbaba yadda zai ƙara da safa manzo Allah gaba ɗaya lokacin nan to manzo Allah sai ya wannan saboda yana da wahala sai ya dubara abu da zai yi an gani to wannan a kowane lokaci a kowane zamani wannan ka'ida yana da amfani na'am eh, na takwas la'an al'asi la yazdaru an ma'asiyati wato tsile wa mai safan Allah baya tsawatar da shi daga safan Allah shi a a'a yana kasancewa mai taimakon shi akan nacewa kan zunubin an gane ku in ka tsine mai kamar kana ƙara taimaka mai ne wajen ya nace ya lizimci wannan zunubi wa ziyaratu ta ba'da ukhra kuma yana sanyawa ya ƙara yin wannan zunubi lokaci bayan lokaci ya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi riwayatin akhraja al-bukhari domin manzo sallallahu alaihi Sallam ya gaya musu a cikin wata ruwaya wanda imamu al-bukhari ya fitar eh, da rakami wani ba da. eh wato ya ce la takunu a awana da shaidan ala akhikum hmm. annabi ya ce kada ku kasance mataimaka shaidan ga dan uwanku kenan idan kana tsire wa mutum kana taimaka ma shaidan ne akan wa akan shi an gane ku da zaran ka ce Allah ya tsine mu wani to kaman ka taimaka ma shaidan ne ya ƙara bacewa ya ƙara zamantowa daga cikin mabiya shaidan. wa iyaz hmm. eh wastajallu aidan bi ala tarihi la an muslim mu'ayyan wato sun kafa hujja kuma da wani hadisi akan haramcin tsine wa musulmi ayyanan ne na'arul mu'min ka shi daga nan tsine wa mu'mini kaman kashe shi ne ah. eh. والصالحين الحافظين حدودهم والآمرين بها يحافظ أبت أبت والصائمين da masu yawan azumi alhafizi na hududahu masu kiyaye dokokinsa wal'amiri da masu yin umarni biha da dokokin Allah annuhat masu hani al'ubbati masu yawan ibada kullum lahu darbun bi qadami bi fiha wa hamlin bil hadith al musnad hmm. kullun kowanne gare su daga cikin su lahu darbun yana tsara kowanne daga cikin su yana da tsara bi da bai samu na fiha a cikin wannan al'amari wa da kuma dauka bil hadith al musnad da hadisai masu isnadi da daukan hadisai masu isnadi yada sharafin yudarrazu bin nujumu wa yastabi فوق السماك على مرور المسند sharafin wato wani irin daraja ne yudarar da nujum wanda yake an liƙa shi da taurari an liƙa sami fokas timaki ko kuma yana ɗaukaka a barbishin tauraron simaku alamu nurul musnad akan wucewar zamun nan hmm. wasa'idina wato masu yin azumi ko masu kiyaye dokokinsa da masu yin umarni da ita annuhad masu hani al'ubbati masu yawan ibada kullum lahu kowanne daga cikinsu yana da tsara yana da ainihin tsara da ainihin kibiya bai cimma nasara kibiya bai cimma nasara fiya a cikinta da kuma ɗauka ainihin hadisi wanda yake mai isnadi sharafun yutsarrazu da nujum wato daraja ne wanda ake liƙa shi da ainihin taurari wayan sami fokar kemaki kuma yana ɗaukaka a birbishin tauraron simanku alamururin a kan wucewan ainihin zamunna بسم الله الرحمن الرحيم babi na fi'ili da kuma nau'i nau'i na fi'ili wato fi'ili kashi uku ne akwai fi'il madin akwai fi'il mudari akwai fi'il amr nahu daraba wa yadribu wa misalin daraba da kuma yadribu da idrib wa aqul yanqasu fi'il la wato yana cewa wato ina cewa yanzu mai sharhi wato fi'ili ya kaskashi uku ismi na farko akwai alfi'ilul mazi shi ne abin da yake nuni akan faruwan abu kafin zamanin yin magana kafin a yi magana abin ya faru yanzu ana ba da labarin faruwan abin ne nawu zaraba zaraba wa nasara da fataha da alima da hasiba wa karuma eh kaga nan zarba ya riga ya yi duka yanzu ana ba da labarin dukan ne bayan ya riga ya faru eh. sannan ne na biyu akwai mudare shi ne abin da ya nuni a kan faruwan abu zamanin magana ko bayan zamanin magana wato yana yin duka yana taimakawa wa yaftahu yana budewa wa yasibu wa yakrubu a ga wannan gaba ɗaya yana nuni akan faruwar aiki a zamanin yin magana kenan bai wuce ba ana cikin yin abun ko kuma za a yi abin nan gaba eh izumi na uku fi'l fi'l amr wa ma yuslam bi usul shay'in da zaman takalluf shine abin da ake neman faruwar abu da shi bayan zamanin magana a gani ana neman abu ya faru amma zamani wanda yake bai zuwa nan gaba misalin idrib ka yi duka har ka yi duka sai nan gaba ko wansur ka taimaka har ka taimaka sai nan gaba shi ba ifta shi ba ka zalika wa'alam wa hasib wa kurum eh. وقد ذكرنا لك في أول الكتاب هذا التفسير حقيقة ما أنبتا مكا أفركو للشاب النام ما أنبتا مكا وانا التقسيري وانا كشكش كشكش وذكرنا لك معه علامات mun ambata gare ka mun ambata gare ta tare da shi akwai wasu alamomi na kowane kisimi daga cikin wayannan daga cikin wayannan kasashe guda uku Thank you. nan game da mace in ya rasu cikin daji babu ruwa ah, a yi ah, a rufe shi sai da lasa gaya ko kuka ji labari ya rasu daji wankan sun da babu wankan sun da babu ruwa sai akwai mutane a wajen? akwai masu mai sallah kenan da yawa da kun ji akwai ruwa a cikin daji yana samun ruwa sai a nemi ruwa a mai wanka in babu ruwan sai a mai sayoma na hmm. shi taimake mu na'am Thank you. wani ji labari yi siyo ban in dai daga ce mai shi ya miƙa mai domin kai ka ba shi kamar kayi ke na yi eh shi ke nan inda misali ya zama to kace to ni gashi nan ba sako na bane sakon wani ne wani ce in baka shi ke nan ka fara ayin mutu yan mutu ya jiki wadda dama adama da shirin ake rantsuwa ayin kace ka rantsa shi kenan ko baka ambaci Allah ba an san kai musulmi ne Allah ake ambaci shi ne abin da na ce yanzu a kwanar da gaske ayin ba ka wanda ce shi ma kashi zai gaya ma a yi ce kana rantsuwa kana wasa da rantsuwa ba da na ka rantsuwa kuma ka sai ka ka saba ka ce wallahi ba za ka bayar ba kuma ka bayar ba kai ka fara ba wa alaikum salam a rantsuwa ma ka ce na rantsuwa kai da Allah ma kai an ce ba ma sai ka ce na ka ce lalle ba zan shiga gidan ka ba ran kowa ne lalle ba zan shiga gidan ka ba tabbas ba za ba tabbas ba zan shiga gidan ka ba wannan ka ce na rantsi da Allah ba shi ha Allah. Ah, jahilai da tunani. da wuri mutum ya ce na kayan karan su ne a shi kana tana da yasan shi wanda mutum na cikin hayyacin shi akwai fushin da mutum bai cikin hayyacin shi in dai cikin hayyaci ya san abin da yake hukunci na hukun shi amma mutum ya fushi baya cikin hayyacin sa to wannan ya zama daidai da wanda ba mu kalla sun mun kamar da nan wuta ji maka tauna yaushe wannan ba abin na kan shi na'am Allah shi ke da cikin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إله إلا أنت أتوب إليك